Lacikar wani sashi ya zalunci sashi zalunci shine sanya abu a wajen da bai dace ba sanya abu abun da bai dace ba abun da ba nan ne gurbinsa ba malamai suka ce zalunci yana zuwa da sifofi guda uku sifa ta farko kafirci shirka da allah shine mafi nau'i mafi girman nau'i na zalunci saboda allah ya ce inna shirka la zulmin azim shirka zalunci ne babba ɗaukan hakkin allah ne ka ba mu wani allah zalunci ne ko ba zalunci hakki ne na Allah ka riƙe hakkin ka hana shi hakkin ka ɗauki hakkin ka juyar da shi zuwa ga wani Allah Allah ya ce shirka zalunci ne babban zalunci nau'i na biyu shi ne zalunci na zalintan bayan Allah ka tasa bayan Allah da zalunci ka cuci wancan ka taba mutuncin wancan ka taba dukiyar wancan ka taba jinin wancan innama sabilu alallazina yazlimuna nasa innama sabilu alallazina yazlimuna nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq ulaika lahum adhabun adhim Allah yace innama sabil uquba azaba tana tabbata ne akan allazina yazlimuna nas waɗanda suke cutan mutane suke cutan bayin Allah zalintan bayin Allah cutan bayin Allah nau'i ne na zalunci nau'i na uku shi ne zalintan kanka da kanka wa man ya'mal su'an sun yazlim nafsahu thumma Laha? يجد الله غفورا رحيما Allah ya ce wa manyan amal su'an duk wanda ya aikata wani mummunan aiki au yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa da kansa to nau'i na uku shine mutum ya cuci kansa da kansa fa minhum zalimun li nafsihi ce daga cikinsu akwai masu zaluntar kansu zalunci na shirka da Allah sanya haƙƙin Allah a wani gurbi da bai cancanta ba sanya haƙƙin Allah ka ba ma wani haƙƙin Allah wadda bai cancanta ba ko zalunci na cutan bayan Allah ko zalunci na zalintan kai mutum ya taka dokokin Allah ya cuci kansa wa man yata'adda lahi faqad zalama nafsa Allah ce wanda ya ƙetare iyakokin Allah dokokin da Allah ya sanya mishi ya zalunci kansa duka waɗannan nau'uka na zalunci ba guda ɗaya da Allah bai haramta ma ba tashar sunna tv tashar sunna tv tashar sunna tv